وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنة إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم كان متى كل بوتا ربيع الأول شكرا تدبو إلى إلى حدود ثلاثين جرم الله الله صلى الله عليه وسلم وقبل مكة زوال من المدينة عندكم شيني داتشي دقيا بوتا uku ɗaya ga watan uku march shekara ta dubu ɗaya a dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wanda idan ba manta ba um, muna shakciyatu salisa ne magana a kan usman ibn affan Allah ƙara kara masa yarda um, mun yi magana a kan wato ƙage-ƙage da ake usman ibn affan um, muka kawo wasu daga cikin wato shirin da musamman 'yan shi'a suke yi wa usman bin affan ba don kuma gudun su bata shi ba mu gane mai da martani dangane da kagi-kagen da aka yi musu ba mun tsaya akan magana akan alwalid bin ukuba alwalid ibn ukuba an ce usman ibn affan ya sanya walid ibn wato kuma mutane suna sukan sa sai shi a matsayin wato shugaba kuma jagora kuma wajen dan uwansa ne kuma ko danginsa ne ko na makamancin wannan to shine malai yace amma walid bin uqba a cikin littafin kun ga wurin yace amma walid bin uqba amma magana da aka yi na cewa an sanya walid ibn uqba falaqad wallahu usman hakika usman ibn affan ya sanya shi zamanto jagora ne kuma shugaba li'annahu ibnu ammati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan shi dan gidan wato babban manzon Allah ne yana da dangantaka da annabi wala qad wallahu siddiq qabla dalika to ba usman usman ne haka ba sayyidina abubakar ma ya ya sanya shugaba kafin shi usman din وما يرى أن القرآن فسقه abinda ake eh, yirwa ake ruwaitowa cewa wai qur'ani ya ce shi walid ibn uqba fasiki ne a cikin faɗansa Allah madaukin sarki in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin falaysa sahihan wannan magana ba sahihiya bace ba sharri ne kawai ah, falaqad kana inda nuzul hadhihi al-aya shi walid ibn uquba ma yayin da aka saukar da wannan aya din hadasan saghira sinni ya mu mai karami mai karancin shekaru da haka ma babu takalifin ma akan sa ballantana Allah ya saukar da aya ya ce shi fasiki ne karami ne yaro ne karami a lokacin duk wanda yana cikin kare da yi da shi a suke jefa bayan Allah na gani sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yi don su bata su kuma su mutuncin su amma tihamuhu bi shirbil khamr ana tuhumar shi walid ibn uquba cewa wai ya sha giya ko mashayin giya ne fa sahihu anna kana mu'amara khabiza duddahu kai wannan magana ce wanda aka kirkire ta mummunar magana mu'amara ce kawai don a ɓata shi dan a ci mutuncinsa walaysa hunaka dalilin sahihun yarkamu ilayhi muslim babu wani dalili ingantacce wanda mutum musulmi ya kamata ya dogara da shi ni tasdiqi zalika dan a gaskata wannan magana babu wani dalili ya cewa wai ya sha giya ولقد حلف لعثمان رضي الله عنه انه ما شربها وليد بن عقبة يا زوا سامو عثمان يا مسلم قال والله تالله شي بي شاجيا با كاي قال اكي مسا مقيم الحدود أشي فقال عثمان عثمان ابن عفان كي مقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار mu kan za mu tsayar da haddi muna kuma tsayar da haddi ga duk wanda ya saba wa Allah wanda kuma yayi yayi yayi ƙarya yayi shaidar zur ya ya faɗi magana da ba ita bane ba to shi kuma sakamakon sa wutar jahannama kenan ah, wannan magana ka duba cikin littafin isafin khalifa kamar yadda yake a cikin littafin ku ah, min iftira'at sahib al-kashf wal bayan na abdullah jamaluddin sannan yace amma marwan bin al-hakam ana kuma tuhumar sa akan maganar marwan ibn al-hakam fa huwa rajul adil mutum ne adili na kirki ويكفي أن له أحاديث أحاديث في في الصحة دم عثمان ابن عفان يا سام مروان ابن الحكم وسنا سو كانسا فمتم آدم يا إشيش فللا cewa yana da hadisai da aka ruwaito a cikin sahih bukhari da muslim kaga da mutumin banza ne ai kaga ba za a yi ruwaya ba a yana da hadisai cikin sahih bukhari cikin muslim amma tayyibatu min abdullah ibn abi sarha amma da ya sanya abdullah bin abi sarh a matsayin shugaba kuma jagora wa huwa da tadda da islami shi wannan mutum shine ya musulunta sai ya ridda falaqad taba wa ada wa hasuna islamu to ya tuba kuma ya dawo cikin musulunci ko musulunci nasu yayi kyau da musuluncin su yayi kyau Usman ibn Affan ya ga tuban su yayi kyau sai yi ba shi shugabanci ne illa a ciki dan mutum ya musulunta ne aka bashi jagoranci akwai wani illa babu wani illa illa kawai dai idan mutum yana so ya soke ka to zai iya samun abin da ba abin suka bane ba sai ya mai da shi abin suka din dole ya taɓa ta kai na cin mutuncinka wa jahada jihada abrari kuma wannan mutumin ya yi jihadi sosai jihadi irin na al'abrar bayan Allah masu yi wa Allah da'a wa ma ta bayyana taslimata ne karewa ma dai ya mutu ne tsakanin sallama guda biyu yace ce assalamu alaikum wa rahmatullah kafin ya kara ta biyu Allah ya dauki ransa to me zaka ce akan wannan amma wai ana zagin Usman ibn Affan wajen ya sanya shi ya zama to a shugaba jagora Abdullahi ibn Abi da ka duk da ake bayarwa ko amma kaulin innahu harqa al-masahif an faɗa cewa sayyidina Usman wai ya kona al zamu zo mu kara bayani akan wannan kage-kagen da ake yi wa shi Usman ibn Affan suna cewa wai Usman ibn Affan wai ya kona alqur'ani ya kama qur'ani ya yayyaga ya kyakketa ya kokkona har da sharri maka san ana so a maka sharri sai a kakkara da kalmomi kuma fal jawabu amsal ita ce qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib ya faɗa ka gani dadin mai littafin nan idan ya zo ba da ansa sai ya kawo riwayar ali ibn abi talib ali ibn abi talib ya ce fa wallahi ma harakaha illa ala mala'in min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Ali ya ce wallahi Usman ibnu Affan bai kona alqur'anai ba sai a gaban sahabbai tabbas akwai qur'anan da ya kona din tabbas zamu zo faɗa ya aka ya su kuma a manya manyan annabi ya su yace jama'a na ya hada mu gabaki ɗin mu ya nuna mana ya mana bayani kuma muka gamsu kuma a gaban mu aka yi ko ba mu ce da shi komai ba wa qala yace da mu ma na fi hadhihi alqira'a allati ikhtalafa an-nas fiha me za ku faɗa ne dangane da wannan karatu kira'o'i da mutane yau sun samu sabani akan kira'a wancan yaje karanta da wannan wannan yaje karanta da wannan kuma karatun wanda yake ana samun kurakurai wanda ba kira'o'i na daidai ba ne za ku faɗa yulqi yalqa rajulu ar-rajula mutum zai haɗu da dan uwansa fa yaqulu qira'ati khairun min qira'atika ka ji fa abin da mutane suka fara a wancan zamanin. wannan sai ce kai ni fa karatu na fi naka qira'a ta ta fita ka kai qira'ar ka ba komai bace shi ma wannan yana faɗa dan uwansa yana cewa kai ma ba ta komai bane kaga an fara samun rabuwar kai tsakanin musulmi ko wa hada yajibu ila al-kufr wannan kuma zai ja mutane zuwa kafirci saboda duk maganar Allah ne ka zo ce wannan magana ta fita wannan kaga akwai haɗari a ciki fa qulna man ra'ayi sai muka ce to me ra'ayi Usman me kake gani ya kamata mu idan mu magance wannan matsala qala uridu an ajma an-nasa ala mushafin wahidin Usman yace abin da nake gani kai dan magance wannan sabani ya kamata in hada mutane akan mushaf guda ɗaya Qur'ani guda ɗaya kowa ma ya karanta qira'a guda qur'ani guda shi ne za a zo a hada karanta wancan ra'ayin da wancan ra'ayin da wancan ra'ayin duk a ajiye shi fa innakum in ikhtalaftum al-yawm idan ku yau sahabbai da tabi'ai kuka yi sabani akan qur'ani kana man ba'adakum ashadd ikhtilafan ai wanda za su biyo bayan ku sai sun fi tsananin sabani haka yi sabai sun saba to yadda suka biyo bayan su ba shikenan wa qulna ni'ma ma ra'aytu ali bin abi talib yake cewa kai wallahi mun ji daɗi wannan abin da ka faɗa abu ne yayi daidai ne sayyidina usman ya ɗebi takaddun ya kwace qur'anan da suke hannun mutane waɗanda an samu kurakurai a ciki da sabani sai ya ƙone su yanzu ya sa aka rubuta Qur'ani shi ma da kansa ya rubuta ya rarraba ya karɓo Qur'ani a hannun nana Fatima hafsa hafsa ɗan gidan umar ibn khattab za mu dan faɗi tarihin abin da ya faru akan ƙona ƙur'ani insha Allah wa amma qissatu ikhtilafihi radiyallahu anhu ma mas'ud amma ana ta bada labari cewa ai ya samu sabani tsakaninsa da Abdullahi ibn Mas'ud wasu ma suka ce wai ya duki Abdullahi ibn Mas'ud wai duka masa fa yaqulu doktor ɗan Hussein to ga yana mai da martani akai ce inna qadiyat ikhtilaf qadiyat al-ikhtilaf bain Usman ibn Mas'ud magana da ake faɗa na saɓani tsakanin Usman ibn Affan da Abdullahi dan Mas'ud mutakallafatun wa masnu'a ƙarya ne kawai wani abu ne da aka je aka yi aka takallufi aka kirkire shi sannan aka zo aka dassa shi a cikin littafin musulunci saboda sharri kawai dan a zo a ce ai an samu saɓani tsakanin su akwai magana da Abdullahi dan Mas'ud yayi wata rana lokacin da shi Usman ibn Affan yake yace a tattara Qur'anan nan saboda saɓani da ake samu kowa ya ajiye ya zo ya bi eh, abinda zai karrawa zai tabbatar wai sai Allah dan mas'ud sai tashi sai hudu ba yake cewa ya kai mutane Allah ya ce wa man ya galil ya ce ma yawm al qiyama duk wanda ya gululi zai zo da abin da ya ne ran tashi qiyama to ni dai yau ina ga muku ga qur'ani na ni zan boye shi zan yi ne zan boye shi ba ran ba Usman ya je kona shi ba kuma ku je ku boye ku saboda shi Abdullahi ibn Mas'ud yana da riwaya ta shi kuma a manzo Allah ya mai izini ya karanta Qur'ani akan lugarsa ta Hudayl to amma an samu sabani a wannan lokacin bambancin Qur'anin Abdullahi dan Mas'ud da Qur'anin Usman bin Affan ta yadda har mutane suke samun sabani akan wannan wannan ya karanta da wannan ya karanta da wannan amma kira'a wacce take tabbatacciya wadda babu sabani akan ta ai ita ce wadda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa to masu riwaya suka ce Abdullah bin Mas'ud a cikin karatun Qur'anin akwai inda yasa lugoginsa Huzai shi dan lugar Huzai shi dan kabilar Huzai ne da haka akwai tasirin lugar sa a cikin Qur'anin sai ake samun sabani da Qur'anin Sayyidina Usman ibn Affan to shi kuma yana ganin cewa manzon Allah ya yi masa izini ya karanta wannan alqur'anin to shi ne usman ibn affan da ya ji wannan magana sai ya ce da shi ya kawo wannan da nasu duk share shi gaba daya ya zo ya bi wanda amirin mu'mini ne ya tabbatar da musulmi kada a samu sabani an samu wannan to waɗannan ɗin sai wasu mutane suke ta ɗaukan magana suna ta daɗa yaɗa ta ana ta daɗa yaɗa ta ana daɗa yaɗa ta ka san mutane tun daɗin akwai shaida akwai shari sai ta yaɗa ɗan abu kaɗan sai ka allura ce sai mu da ita garba to sai a ce ma kaza an samu sabani an samu sabani kuma su da ne yan shi'a ai so suke su fitar da samu wani sabani tsakanin su sahabbai ai a ce ba shi da suna ta rikici a tsakanin su kuma abin da ba su gane ba su sabani yan adam ne ba mutane ne ko ba masu ne ba annabawa ne za su yi dole za su yi kuskure kuran da suke yi Allah ya saukar da alkur'ani ya yi musu gyara shine da ni da kai yanzu muke karanta muke aiki da shi daidai din da suke yi ne Allah ya saukar da alkur'ani ya yi su shine da ni da kai kuma muke koyi da gobe din da suka yi ina fatan muna fahimta da haka sahabi ba a ce wani sahabi ba zai kuskure ba yau akwai abubuwan da zamu zo mu karanta a cikin wannan littafin daɗin shi kenan za ga abubuwa da zai nuna ma cewa lallai sabbin mutane ne yan adam ne kuma su ba masu ne ba ne amma Allah ya fifita su ya daga darajar su sun rayu a zamani na annabta da haka dan sabi ya wani kuskure na laifi to ba wani abu ne da zaka dauka kuma kana ka tantana shi kana yada shi a duniya kana dan ka ci mutuncin sa ka bata shi ba yayin da ka zo kana yada kuskuren wani yayi kaza yayi kaza to kai kuma naka ba kai kuma naka ba da mun suka ce laifi tudu ne sai ka an zaka sai ka hango na wani duk wanda kaga aikin sa shi kullum zagin mutane ka ce wani ya iya wani bai iya ba wani ai kaza ne wani kaza ne to ya hau nasa ne wannan abin da yake yi ma laifi ne shi kansa to balantana ya zama faɗi kuma laifin wani ina fata ana fahimta to to shi ne sai yake cewa amma qauluhum innahu mu li da mas'udu amma bin yasir fal jawabu magana kuma da ake cewa ya doki abdullahi dan mas'ud an ce wai usman bin affan wai har duka abdullahi dan mas'ud yayi da ammar ibn yasir duk wannan inda za ku samu lokaci ko ma littafin albidaya wa nihaya na ibnu kathir ya faɗaɗa bayani irin aikin da Usman ibn Affan ya irin abubuwan da yi wato za ka sha mamaki kwarai da gaske Allah ji kasar rahama to me za mu ci akan wannan fal jawabu amsal ita ce anna zalika ifkun muftara wannan ƙarya ne shine ifkun in an ce ifk ƙarya muftara abin da aka ƙirƙire shi am yaqulu muftara قل إن افتريته فعليه إجرامي وأنا بريء مما تجرمون فأين السند المتصل ما ليس إنا إسنادي تككي بيمين ترى عثمان بن عفان يا دوتي دم مسعود يا دوتي عمار بن ياسر والرواة العدول لثبوت ذلك إنا ما في رواية عادلي بغاز تبتد والله وعلى فرض ثبوت ذلك to mu je ma cewa haka din ya tabbata fa inna ibn taymiyyah yaqulu ai shekul islam ibn taymiya yana cewa fa in idan har an ce inna usman qaddara ibn mas'ud wa ammar in an ce wai usman ibn affan ya doke abdullahi dan mas'ud da ammar ibn yasir fa hada la yaqdaru fi wahidin minhum ai wannan baya sukan ɗaya daga cikin su je cewa usman ya doki dan mas'ud ko ya doke ammar wannan baya taba ɗaya daga cikin mutuncin ko usmanu ko abdullahi dan mas'ud ko ammar fa inna nashhadu anna salasata fil janna shaykhul islam yace mun ya mun shaida da duhun gaba da yan janna duk annabi ya musu alƙawari ya gidan aljanna kafin ya bar duniya to yanzu kai mai amfanin ka zo ka ce wani ya doki wani wani ya ci mutuncin wani wani ya kuma alhalin tuntunin sun riga sun shimfiɗa shimfiɗa su a gidan aljanna ni kuma da ni da kai ne muke lalawai wataƙila a dace wataƙila a kauce Allah kiyaye to me na zuwa kana zagin waɗanda tuntunan ba sun riga sun shiga inuwar gidan aljanna Allah ya riga ya rubuta ya ba su ya ba su wannan falala kai ne ba ka da shi ka zo kana zagin mutum yana cikin nema ko ya karu shi ka ga shekul islam ibnu taymiya ko yace wa annahum min akabir illahi almuttaqin yace kuma tabbas su suna cikin wato manya-manyan waliyan Allah masu takawa wala qaddara ba umar ubay bin ka'ab bidirra ya idan baka sani ba ma bari a kara ma ai umar dan khattab ma ya doki ubay dan ka'ab bidirra da yan sanda karama in an ce Abdurra yar karamar sanda al'asa wanda kuma sanda ne dan girma umar yana yawo da wannan Abdurra din in mutum ya masa ba daidai bai kwala masa ita ka duba matsayin ubay ibn ka'ab ha mahaddacin alkur'ani babban mutum cikin sahabbai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yana yin sallah ya ja ya ja ya karatu aya ta tsaya masa ya je ya dawo ya je ya dawo ba a arkarinsa wanda zai tada manzo Allah sallallahu alaihi haka ya ruku'i bayan ya idar da sallah ya juyo yake cewa wai a masallacin nan babu mutane ne irin su ubayyu na zo na yi karatu aya na manta ta amma a kasa tuna mu ubayyu yana nan manzo Allah ce ya baka tuna mun ba yace wallahi ya manzo Allah kwarjinin kai hana in tada ka kwarjinin kai hana in tada ka wannan ubayyu shine wanda Allah maɗaukin sarki ya manzan Allah wahayi ce ka je ka ce ubayi ya karanta maka lamuku ka je ka ce karanta ma lamaku alladhina kafaru min ahli kitabi wal kina manzan Allah ya zo ce wa ubayi ibn ka'am Allah ya ce ka karanta ubayi ya yace ni manzan Allah ce i eh, kai ubayyu yace ni kuma Allah din ni ya kira yace ni <laughs> ina ba ta na banda kadiba an manzon Allah ce eh, ya ambace ka malam ka ga bayan Allah ko to amma duk da haka da yi wani abu ba daidai ba ka san Umar ya samu sanda ya ranka tsa masa ba wani abu da wani abu ne shi kansa ma bai dawo ba ubayi din saboda ya san yana karkashin Umar to me kuma in aje a ce ma Umar ya doki dan Mas'ud ko ya doki Ammar ibn Yasir to ai Usman ya doki dan Mas'ud ko ya doki Ammar ibn Yasir to me abun zuwa ana cewa kaza haka ya doki su zalunci ai sahabbai ba azzalumai bane ba wai in ma haka ya faru ta ma ƙarya ne mukan faɗi wannan magana saboda kana nan wata rana naka da dan shi'a ya zo yana faɗa yana wa'azi mutumin da ya zo ta dukan sahabbai ai ya zo ya doki dan ma ai faɗa suka yi ai kaza to ka sani cewa wannan yana cikin ƙarerayi da aka danganta wa dan affan radiyallahu ta'ala anhu yace ya doki ubay ibn ka'ab shi ma umar ibn dirra da yasalla lamma ra'a an-nas yamshuna khalfahu yayin da ya ga mutane suna tafiya bayan ubayu kaga umar ko gani ya ubai ibn idan ya zo fita sai mutane su zo suna take mai baya kamar saraki umar ya ce kai har ka kai matsayin za a bi ana binka a baya yace zuriyatul littabi wa fitnatul lil matbu'a yace wannan abin da kake kaskantar da wanda yake binka ne ka kaskantar da shi me yasa za ka ce sai an ana ta binka sai ka ce wani basara ke ko na makamancin wannan wa fitnatul lil matbu'a kuma kai da ake bin ka wannan fitina ne don zai kara ma girman kai da jiji da kai ya ɗauki sanda ya kamfata masa me hujjar umar ka ji abin da ya sa umar suka wannan magana in ka duba littafin manhajus sunan nabawiyya na shekul islam ibn taymiya ya kawo wa amma qawlun innahu tarada rasula innahu radda darida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine al-hakam ibn al-as والجواب قال ابن تيمية لم تثبت من الأصل وليس لها إفساد أنا cewa kuma wai Usman ibn Affan ya kori ɗarik an ce ɗarik ne kora raƙuman annabi wanda yake makiyayi ko mai kora raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko mai kora dabba wanda shi ake sa kora ta yake na manzon Allah shine al-Hakam ibn as wa an ce Usman ibn Affan ne ya kore shi kwata-kwata ya kore shi daga Madina ya ce fita ya shi ne shekul islam yake cewa an muna yin abu ne da isnadi da dalili ba haka kawai mutum zai zo faɗi magana ya ce an yi kaza an yi kaza ba hujja ba ya ce lam tasbut min al-asl babu wani abin ya tabbata asali akan wannan wa laysa laha isnadun kuma riwayar ba ta da wani isnadi wa amma qawluhu amma fadin su annahu amara bi nafi abu dharr an ce usman ibn affan ya sa an kori abu dharr daga madina shi ma za mu zo faɗi kissar me ya faru tsakanin Abu Zar da Usman ibn Affan ana cewa wai ya kore shi a Madina radiyallahu ta'ala anhu ila Rabza ya ce ya koma garin Rabza fal jawabu amsar ita ce anna Abu Zar huwa alladhi ikhtara zalika Abu Zar din shi ya zabi ya fita ya bar garin Madina اختار ذلك ووافق عليه عثمان عثمان ابن عفان كما يعينهم مس موافقة a لا يجي انظر الأواسب كدوب الاتفاق الأواسب فالاتفاق الأواسب إن شاء الله wani shine al-awasim min al-qawasim wannan littafi yana da kyau dangane da tarihin sahabbai da kuma wato bayani akan sharrance sharrance da shi'a suka yi wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mai da martani da jawabi kuma da isnadi ingantacciyar magana ku taho da ni kadan kadan dan mu je a gurguje mu ji don ina son yau Allah ya taimake mu kammala da labarin Usman ibn Affan din um, yana daga cikin sharrance sharrance da ake Usman bin Affan cewa an da wayya da ke Ammar ibn Yasir ko ya doki ammar ibn yasir ya daki abdullahi dan mas'ud wai ammar ibn yasir ma da usman ya doke shi wai sai da ya tsitsinka masa hanji to nan da wannan magana sunanta ƙarya shi yasa ba malamai suke mai da martani suka ce to da ya doke shi ya tsinka masa hanji ai da ya mutu ina fata ana fahimta a ce ayyuka yi mutum duka an tsinka hanjinsa to zai rayu zai rayu ba kaga wannan magana ƙarya ce sannan kuma wai abdullahi dan mas'ud wai wai umar wai usman ya masa duka sai dai kakkarya shi ya kakkarya shi kuma an zo da irin kyauta da ake bayarwa na baitul mali a musulunci ana bada kyauta shugaba yakan zo ya dan fitar da kuɗi an samu a man mabukata wai ya hana abdullahi dan mas'ud duk mun ƙarya ne gaba daya kuma an ce wai usman wai dan bid'a ne ibtada fi jam'il qur'an ya zama dan bid'a saboda ya zo ya hada alqur'ani wuri guda sannan ya zo ya kona qur'ani sannan kuma yana cikin ƙare da ake masa an ce wa hamal hima wai ya kewaye shinge me kewaye shinge wato kamar misalin amirul mu'minin ya je samu wani daji ko wani wuri ya je ya kewaye ya ce kada mutanen gari su je su yi amfani da wannan wurin sai kawai raƙunan zakka da na sadaka su ne za a kai a ɗaure su rinka kiwo a wannan wurin an ce usman ibn affan ya yi wannan suna yi masa sharri don su ce wai ya hana mutane amfanuwa da da wannan shinge shi kadai rona amfanuwa kuma wasu in mu ƙanana asalin magana shine manzo Allah ya hana shugaba ya zo kewaye wani guri shi da kansa nasa ya kewaye kamar yadda ake cewa gandun sarki kawai nasa ne shi shi kadai ba wani wanda zai amfani da shi wannan haramun ne a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya ce babu wani wanda yake yin shinge ya kewaye wuri ya ce nasa ne ba mai amfani da shi sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yanzu ana suka Usman ibn Affan ne ya kewaye wani guri ya hana mutane su amfani da shi ya rike shi to alhali kuma sayyidina Abubakar yayi wannan sayyidina Umar ma yayi wannan sayyidina Abubakar da aka samu eh, raƙuma na sadaka da dawaki da dabbobi da ake samu na ganima da na zakka to gurin da manzo Allah ya kewaye din yayi kadan sai da ƙarawa sannan shi ma Umar ibn Affan a zamanin sai aka daɗa samun ƙari sadakar ta yawaita raƙuman suka yawaita gurin da suke yi matsi sai daɗa ƙarawa shi ma usman ibn affan sai ya zo ya daɗa ƙarawa to dan Allah ne laifi a cikin nan abin da yake jaza fil asli a asalin su ya halatta to dan me yasa daga baya kuma idan an zo an yi ƙari ai kaga ba ne bane yanzu manzo Allah masallacin sa a zamanin sa yanda yake ai kaga an ƙara shi ko ina fata ana fahimta kuma duk abin da aka ce asali ya halatta to in an yi ƙari akai wannan ba laifi bane kuma yayi wannan ne dan dukiyarsa kagan duke sai na baitul malami na musulunci an gane ko sannan kuma an ce ya koyi Abu Zar zuwa garin Rabba za mu zo da amsa shi ma akai sannan kuma ya fidda Abu Darda daga garin Sham shi ma ya koyi Abu Darda a Sham sannan kuma a a a a a akwai wani mutum da manzo Allah ya kore shi shi kuma Usman ibn Affan ya dawo da shi duk duk ne sannan kuma wai Usman ibn Affan wai ya lalata kasar ya hana yin kasar ga baki daya a cikin salloli idan ana yin tafiya shi ba ya kasar ba sannan kuma ya sanya Muawiya a matsayin shugaba da Abdullahi ibn Amir ibn Quraiz da Marwan sannan da Walid ibn Uqba da muke magana suka ce wai shi Walid ibn Uqba fasiki ne bai cancanci shugabanci ba sannan kuma an ce shi Usman ibn Affan ya zo ya canza tsarin da Umar yake tafiya kana Umar yadribu bidirrati wa daraba huwa bil aqam ai Umar ya kasance yana duka ne da yar kalmar sanda shi kuma da yazo sai yake a kawo mai katuwar sanda ya rinka dukan mutane <laughs> sannan kuma a a a wai Umar Usman ibn Affan da yazo mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yazo ya hau inda annabi yake hudu ba inda manzo Allah yake hawa yake hudu ba shi ma nan ya hau alhalin abubakar da yazo sai ya hau matakala na ƙasa da na manzon Allah shi ma umar da yazo sai ya hau matakala na ƙasa da na umar abubakar to shi kuma usmanu da yazo sai ya hau sama to da mun bar manzon Allah ai matakala biyu ne da shi to ina zai hau tunda abubakar ya hau ɗaya, umar ya hau ɗaya. to shi kuma sai ya hau ina sai ya zauna a ƙasa sai ya hau sama to yayi wai hakan da yayi shi ma wai wai dan girman kai ne wai kuna jin kare da a ko ina ga muku wannan magana ne saboda ba ba ba ce wata ranka je ka jiyo sai ka zo kuma kana tambaya mallan an ce ai Usman bin Affan yayi kaza da Allah me gaskiyar maganar nan shi yasa nake ruwaito muku in so nake ruwaito muku ina fata ana fahimta sannan kuma suna mai sharri a cewa wai yaƙi je yaƙin badar da gangan alhalin dalilin da ya hana shi zuwa yaƙin badar ƴar manzon Allah ce ba ta da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi sallam ta kalaukai manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake ya tsaya ya jinyar ta in Allah ya sa ta samu waraka ya ji da ya je annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka je badar din shi ko usman ibn affan bai je ba ya je ya tsaya ya ce to ga garin farko usman ibn affan ga matsayin usman ibn affan na wakilce shi amma duk da haka sai a zo ana zagin sa bai je yakin badar ba alhali kuma manzo Allah ya ya masa izini yace gashi ya so ya je din annabi yace ya na ya jinyar matarsa sannan kuma wai ranar yakin Uhud wai an yi masa layas an masa kace a yakin Uhud bai zama jarumi ba sannan kuma a bai ridwan yayin da aka je mu bayan nan ta ridwan wai bai je ba wannan bai bai'atul ridwan kuma abin da ya faru manzon Allah ne ya aika shi makka aiko yace ka je mu ga mutanen makka ba mun zo ne don mu yake su ba mun zo ne kawai don mu zo mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza amma ka gaya musu magana gaskiya kuma ka ji me suke tattare shi shine ya ya saurare suka gaya masa su shi ma ya gaya musu shi ne ma aka zo aka kawo manzon Allah labari cewa ai an kashe sayyidina Uthman to shine manzon Allah ce to kuma za a yi yaki za a yi fitina inda sun kashe Uthman to shine aka zo yace manzon Allah ce a zo a yi masa mubaya da aka zo sai ce hadihi yadu Uthman ni na aika Uthman to ga hannun sayyidina Uthman na wakilce shi shi ya mun mubaya'a annabi ne fa ya aike shi amma wajen bai zo ba aka yi wannan mubayar aka zo kuma ana ana zagin sa kuma daga baya kuma ya dawo Allah kiyaye sannan kuma an ce wai bai kashe wannan abdullahi bin ubaidullahi bin umar da da ya kashe hurmuzan ba mun karanta kisar hurmuzan ko wanda wanda wanda aka ce da shi da hannunsa aka aka kashe umar ibn al-khattab wai ya ke kashe ya kashe ya kashe shi kun ji labarin ne ya faru to magana da na farko ta zagin ta cin mutuncin da ake da cewa ya ci abdullahi dan mas'ud da amara ibn yasir wannan magana ce ta ta ƙarya ba ta da inganci to magana jam'ul qur'an fa an ce ai yayi bid'a ya zama dan bid'a saboda ya hada alqur'ani wannan kuma wani abu ne mai kyau kuma da ba dan Usman ya hada qur'anin ba to yanzu da ba san ya za a yi ba da ba dan qur'anin ya hada shi Usman ya hada shi ba to da ba san ya za a yi ba dan da babu wannan irin sittin din da dai ya baje sannan kaga sai addini sai ya zo ya samu matsala kenan Allah ne ya kaddara zai samu lada ta dalilin sa aka yi wannan aikin kuma yanzu duk wanda ya zo a duniya kuma zai karanta ya samu lada wai goyi dan wannan zamanin ne shine zai zo yana zagi Usman ibn Affan dan wannan zamanin wanda yake addini a wannan lokacin shine zai zo zagi Usman ibn Affan wai ya hada Qur'ani to inda ba hada Qur'ani ba kai ya zaka samu Qur'ani yaya zaka ka same shi bazai ka same shi ba to malamai sun mai da martani a dangane da wannan sharri ko kuma kage da ake masa da batanci cewa ya hada alƙur'ani Um, malaman hadisi sun yi riwaya ingantacciya uh, dangane da magana akan jam'ul Zai zaid ibn sabit Allah kara masa yadda yake cewa abubakar ya aiko mu lokacin da aka samu wato kashe-kashe da yaƙi da aka yi na maktal ahalin yamama maktal ahalin yamama shine a uh, musaila mutul kazzab wanda ya da'awar annabta din nan yace shi annabi ne to yana da mutane waɗanda suke goyi bayansa to an je ana yaƙi an je a wannan yaƙin da ake yi don a yaƙi shi musailamatul kadhabi saboda ya ce shi annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yaƙin da ake ne sai aka je aka ta kashe sahabbai da yawa kuma da aka kashe sai aka har kashe mahaddata alqur'ani da dama waɗanda su ne wato mazubin qur'ani su suke da qur'ani lokacin qur'ani ba a haɗe yake ba a babbaje yake sai ga shi lokacin da abubakar ya aika min shi zai dubi na sabiri ke yake fara kisa bai faru yake biya mana sai da nazo sanar da Umar sai abubakar yake cewa ga Umar dan Khattab ya zo mana yana cewa hakika fa an yi kashe kashe an kashe mana yan uwa a mahaddata alqur'ani a yakin nan na yamama sai Umar yake cewa ni ina jin tsoro wa inni akshi an yastaharra alqatl bil qurra ina jin tsoron kada kisan nan ya zo ya tsananta har a zuwa kashe mara mahaddata alqur'ani fa yadhhabu kathirun min alqur'an da yawa cikin alqur'ani ya zo ya tafi a rasa shi Umar sai ya fara wannan duk tunanin Umar ne na farko sai Umar yake cewa ni ina ganin Abubakar ya kamata ka hada Qur'ani wuri guda sai shi zai ne da sabis sai yake cewa yaya za mu zama aikata abin da manzo Allah bai aikata shi ba manzo Allah bai hada Qur'ani ba dan me za ku zo ku ce mu hada Qur'ani sai Umar yake cewa ana wallahi khair yace ni manzo Allah bai ba amma wallahi wannan alheri ne